jama ah, ah, sala i buka siima mu kumanda hmm? din niŋ la saliba maŋ koy te buka haña mamu diyam hmm? din niŋ la saliba dema haña nun te kawol bu weftu musu din la saliba musu din niŋ muura dema haña nun tuwol de kafu wemu kala mutola a be kala muta bariya alla talla ko wolam bonoti me yalon ka diminta alan kewa fa duniya laysat da'iman ha nyantal kala mutala ko duniya kadiya diyawa amanke wata wata tara radiyarin de wata wata ta radiyarin ko sukuroni liyo duniya ani de laysat da'iman na'iman wa tarafan wa malazzat wa sururan wa nasra wata wata tara diyar wata wata itara kontañiren dron bi kontanirin dron duniya abi aɓe jee dron leftaɓe ñama ɓe woña dron duniya ta o ñaaɗe duniya te o ñaam laysa daimun haka duniya tete abuka kewoña a ta tewoña allahu yudawiluha ha ala alaka duniya falin falin ne yawon tema bi ɗo ten sama ɗo ten sinindin ɗo ten sinindin ko ɗo ten moolu tu falin falin ila ka tu falin falin nala duniya duniya te moo kilin abu abukatu moo kilin ye fana a ah, ka tu falin falin bi kankari kunda sama kan wala ni dol fenkete ka dollam kankari kunna ko kunu al tollam bara bi al te so ite ko kun mem be kerin kun hanim bi wodron ne betula wato wotije kodi. yala mbe kañ a moy ñoo feet mbe kaaji ñoo la fan i kaaji la kunun dool te fenti bi wol mu lan lan lu me ballati wa so bi do ya <laughs> he ñil de keno la jang kaare ko i e kaaji kunun dool mu faaro de bi wol mu fan fan kama ballati abiten duniya a teman sabati moy bi kankari ñol lam kunda samun kankari kunda sinin ɗin kankan anta kaddar tembe doron mantarade ko yudawiluha bayna al ibad ala ka duniya falin falin ala jogontema kaatu sahibol afdalul umma ɓeŋalon asahaba Afdalul Kila lamantul, a fisamanteyariŋol Kila lamantul. a moolu a moo fisamantiyaren wo loŋ ala sayibol te sayibol le fisayata moolu bee ti kila ko nasala mada jara alayhim min alibtila wali bara jibe sayibol la baluo kono ye mune takki koleyal niŋ jarabol niŋ mantorol niŋ kotoborol niŋ fitinol niŋ jarabol kole a façon jibe tilka al ayam ala ko a biten ne duniya tilol biten ne duniya mu tilol le ti mu dawilu han ke falin bayna annasi moolu tema bi idea la sama ya kuyela idea do fananna miten وليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا وتجنت لي يحكي ثبتين يا سلم وثبتين ni ala ye jarabi fenna i ñantalo nala ko oman tara kere kere leyte dora yede ka foy ko yete dor ne soto aba ate mo soto e naman ketete hani wa hada sabaqun li awlek feŋ o feŋ ye soto koleya kono a lon ko a ye moolu le soto mele ye a lon ko wolu fisemantayaate titi baake le ala la moo ñimmal na a la waliyolu kono fa yuwattinu ni tata fa yewo dankina sodi sina je ye hakkilo sabate wa yasbir ye muña o yantajirol faraj a ye lamoye a ye altalla la yela robato ana ala demaaro wal aqibatu bari laban ñimma waate waate laban ñimma wala kuma waka tara ala ñasilanda ka kole al bari nana ko bandula waka ke ala ñasilandalde ako ala kuma laban meŋ ala yin duwa kan wa ako ida aznaba istahfar ate duwa ta yin moye kote ako ala yake moti me yalan ko ni ala kuta walla ye junube kubara istahfar isike isike junube ala dani lati a yera junubol kafar ka kafaro dani ala tallama akbar momi yalan ko ida aznaba na ala kota junube kubar la yastaghfira ta kafaro ñinin na ala bul fa yastajidu bi junubol lafala dron mola ko de ko hada shaqiyu min momo kunna kumo ɓaliti ayadu billah dalaman alɓe tan kala o ate murufan muru fan abuka sila fan aɓe kontinirin dron a tamira wolom kuwoti ko lakinna al abdal mu bar mumino mai yalon ko Alala, John, kendo mumino kullama sadara wo na mistake ta wata wate ku ketabulo aka silan ay muru alakan kan subhanahu wa ta'ala tu Wannan ala ko walladina idha fa'alu fash akum wol wani yalon ko ni ku jawo bara aw zalamu an walla wallai fan to nyinnati ذكروا الله هكلوس يقول على الله سبحانه كو ما من كام بيت الله من دي عليه كو والله نم فانتوني نيم كوتر نيم بيت على فرن نيم من ينتما ذكروا الله هكلو يقول على الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوب يسنامروا ilawni miso kan كان bulata بلا على كان سبحانه وتعالى e sinamuri ɓe ala talla danilla kafarola e dunubihim ela wo junuboolu mele ye loŋ ko wo le keta futundiŋ to walla junubi baate mbee ŋa loŋ ne illa fo moo le be keeriŋ meŋ ka joŋo la junuboo kafara ye fe fee a ye bula a ye na maŋ ke alla Tiji. tije ala doroŋ ne ka wo keeno wo le ko ŋa daana ye junuboolu kafa moo buka wo keenoo moo ye hani kirisiyenolu ko ni ye eh, cekoo saŋ ye a di eh, eh, faada la ye a di walla ye a di pasto la ila junubolu kafa faniyaa la te moo la junubolu kafa ni men ko elam morole ɓeela junugol kam fan yaalam morobo ka junugo kafar ni men ko ni fota na tuputugo ke ɗon na junugol ɓe kafar fan yaalam mobo ka junuɓe kafar ala dorle ka junugol kafar o ɓe mo fan yani hadama din nenol leti ka ñola nafulo ɗoma ba taro ka amanke sila kende kande wol ka wala wol ka nafulo bonde pour yela junugol kafar wasi keno ala ko subhanahu wa taala innama tawba ko tuubo men jite alallah alay ka tuubol men muta lilladina mool ye yamaluna suwa melka kujawo baara mool melka kujawo baara bi jahalatin anke lombaliyati de amoofo de bi jahalatin holam ɓe alqurano ka men fo jang mool men ka kujawo baara ɓe kujawo baara ka watu al, al, alkurano yemmankota ko mollum melano karta i sondomoɓe dasarin bake jahara wala sondome dasarode jam momorondi ɓe kujawo ke kan watuma ita sondomo dasatan hanimu lonnati hanimu muneti hanimu nafultiyote hanimu sefote hanimu muneti eɓe juni ɓe kuwo ke kan watuma alkurano yete kondi ko molum meade eɓe kujawo ke kan watuma i sondomo dasatan ma fo lombaliya kan jamu sondami dasol te ala kom aka tubo ala la tubo be molle ya ka moolu tubo muta mol mel ye lan ko ye ku jawo kujawo baara sondome dasoo kam summa yatubuna o kola ina muru min qaribin woloodu la faŋoto de ye nimisa yatubuna ye nimisa ko munati naŋa ñiŋ ah a ñiŋ ke tambulla wallahi ñin a ketan bulle de bari manata fan ini mis bari ñin de kilante budu kote ñin de kilan aya ta fondi sondomo fanan ko ñin men tutan siyo ton de kel ye kono a ya fini ji ya fay ko kote men be ni alate men be ni motema dun taya sayndi ni fennam yata ni forcelam yakee ni nendir lam ya taya fa yam fam ni li par lam ya ka fa yam fam min be na tem wala ma tubot taya fa ndela ngay nyim ma yam fam ndela ngay nyin tinya yam fam ndela ngay neng, yam fam ndela ngay lipa ndela ngay la ta, ngela na naflo kasara ngay asunya ngakite ngakite yam fam taya e- e fa ina ye ina ye kolu ari yafa ini wala weta mambeta mambeta foyeta ya ne hako fenne men be na tema jululon ba ye fenne tabulu mu amman ba kala ye fenne kala taya dia wala ma tuboti ala ko yim mol mel yalon ko biten mel kan yin ke me yalon ka man beta kana muru ala kan andi ba kala wato men wa bo mu wati ne timyalon ko sonda mo man tara kamal to nimmo men ala iso so sonda me kamal mu mumine sonda mo bije ala nyasiran sonda mo bije o beten ko wote kata barniyaji wo kete to woto fennina nasita sondamo ñande walla ala ye mankuta yanko bi jahala thumma yatubuna min qarib kola de wo ye soto wato men na kanake murulati ka sai ala kan subhanahu wa ta'ala sutiya ñama de tariya ñama wala na ko aljahala laysa ma'nahu adam amanke kafa ko melka kujawke arta e maalo mo men ka kujawke a maalo kasitewo ala man fenkewo wa mala ni mo man bella mala jaabe moolu le men faŋolu ye a loŋ ko ñiŋ maŋ beteya bari ka waato meŋ na sonda moo maŋ futa moo ye kuu ke waato waati tawo kan o sonda moo maŋ futa tawo kan sonda moo maŋ futa de hani ta atele hakkiloo keseyaata moo bari a ye wo maañaa meŋ ke wallahi wo sonda meŋ ta hakkilenta yaa kaatu koo kuu me ye a loŋ ko a labandula a doyaa le yalan fito ni ya ite je wo kere yalan ko sandoma man tara kamalde wota kuku kuku mem man beta ni mo yake alabandula do yalan wala mu jawti nyamu ku jaw me yalan ni yake alaban do yalan beje do yalan beje o mu ku jawti kuku ni yake alaban kando nin betale be nin kayrole beje o mu ku kendonte nafa ana ka sumaya tubo nan kenan hey eh, wala molti melalam ko kullama ajnabu wata wata ni ya kuke jinibe kuke ya muru ya junubo kafara e altalla da subhanahu wa taala walana cheikh kuma su da na ko hajil umuru talatin ku sabol mais ye ni ala iso i so i ka ni ala ye jarabi i sabar ke ne ni ku jawoke ikamuru i ka muru ala kan subhanahu a ko fen sabol ni moye ñin soto mu mo kende baalati ñin mu konna diya taman seerolde moo fele men konno diyata min ye ala ɗoyata siyata ni ala diyala kalam wallahi ala nema tamma wallahi ala ne jati kendaɓe bula alhamdulillah a faam domandin ɓe bolo ika siman soto alhamdulillah ika laadula soto ika sino alhamdulillah ika ala tenta e men dila a ɗoyata siyata ika ala tenta omo fen pubalta ala ye jarabi kote ka Na to ala bulu subhanahu wa ta'ala ah, o fanam kumma tabaki ku kete bulu me alan ko futindol nin kote ka sai alam subhanahu ala kan subhanahu kala kafa sallallahu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa sallam anta al